saboda haka yan uwa wannan magana banzar da aka yadawa cewa laraba za a yi sallah magana banza ce kun san magana banza in masu yin tako sun san ba magana banza ba ce to kamin lokacin su zo su cire a yi mukabala da su kamin lokacin amma in ba su zo suka zauna ba aka yi magana da su ba ku tabbata magana banza suke yi kuma babu wani abin babu wani abin da ya tabbata ga alqur'ani ko ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai sai sarki ya yarda ayi azumi ko sai ya yarda ayi sallah babu wani babu wata aya babu wani hadisi ba magana sahabi ba aya ba hadisi ba magana sahabi cewa sai sai kiriya da ayi azumi ko sai sakiya da ayi sallah in ko akwai to a gwada muna a kawo 'yan akwai Allah cewa ya fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu a ƙarƙashin wannan aya Imam al-Qurtubi ya kawo magana Imam Malik Ya ce imamin da ke aiki da hisabi wajen tabbatar da wata na azumi ko kuma rashin tabbatar shi kai ƙarshe ne ko ƙaƙa to imamin da ka haka nan ba a koyi da shi ba abi ne wajibi ne a saba mishi duk shugaban da ka haka nan wajibi ne a saba mishi duk shugaban da a haka saboda haka yan uwa musulmi mu sani wannan gata na ku lokacinta ya hurce yanzu lokacin tsintsan gaskiya ne in ka yi magana ka kawo aya ko ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a'a babu wanda adda izinin ya faɗi ganin wata sai sarki in jiwa wace aya ya gaya ma kowa ba sai wurin manzon Allah sai na ya faɗa mishi to muna tambaya wagga magana cewa bai faɗa ma kowa ba wayi ta cikin magabata cikin magabata wayi ta ko ka kirkiro ta sharhin kana na kanka in sharhin kana na kanka ba a so amma in kana da wani magabaci da yawan ga bayani cikin magabata ka kawo shi to in har bai haɗa ma kowa ba sai annabi to an haɗa ma annabin bai yarda ba shi ke eh, an haɗa ma shi kuma wanga babba da jikka ka ɗauke shi matsayin annabi ko in dai abdullahi dan umar bai gaya ma kowa ganin wata ba sai annabi shi ma wanga babba da jikka matsayin annabi yake ko a wurin ka matsayin annabi yake fadar shi irin fadar manzon Allah ce fadar shi hadda arna a cikin fadar cikin yan majalisar shi akwai arna manzon Allah yana baƙin ciki idan an ka kashe kahirin da ya zagi ya soki annabi to amma a fashi daga bakin ciki in an kashe kahiri yan an kashe musulmi bai bakin ciki ka ji abin da ya ce a kashe dibora an kashe dibora ya ta yi ta jidali yi ta rikici an kashe musulmi nawa an haka ce kamar bai ji an kashe su ba kuma har yanzu yana na matsayin annabi hayyo matsayin annabi yake a wurinka mutum nawa adda kujeri waɗanda ba musulmi ba a fada shi saboda haka wannan magana ka bari ta cikin ayyukan da sarkin musulmi kai wani ya kai rizbilillahi faɗa muna wanda ya kai sarkin musulmi dai dole ya gudda shirka yana gudda shirka ba a shirka a hubbare ko lata da uzza shirkar da aka yi hubbare ko lata da uzza ya kan nan ko lata da uzza kuma yace a bari bari a gai ana kai garawa a kabarin shehu ko ba a kai duk wata tsohuwa da wanga ta hurce da ɗan bokiti gero a ciki wai ɗiyarta ta kaso ta aurar suwa don haka sai ta kai garawa wurin shehu ana kai kuma akwai da tibai nan masu karɓar garawar wasu su kai atamfa wasu su kai gero wasu su kai turare wasu su kai mi wasu su kai goro su kai kuɗi a kabarin shehu Shehu usman ya ce duk mai kai ga rawa ya aza bisa ga kabarin wali ko kabarin wani mutumin kirki kafiri na hukunce hukunce musulunci ba su gudana akan shi karanta nurul albabi to bai san ana wannan ba me yace ya hana su waɗanda sun ka san abin da suke yi sun san wannan kalma babba ce gwargwado ina muka ganin ana shari'an musulunci